sallallahu alaihi sallama bari in gaya muku irin yanayin idanuwansa kuma na gaya muku kalan launin fatarsa zan gaya muku irin yanayin wato idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi sallama a da'ajul aini manzo Allah sallallahu alaihi sallama mai gada gadan idanuwa wato ma'anan gada gada gada gada wanda idansa farin ciki ya zama fari tar bakin ya zama baki wulik jan ciki ya zama jajawur to amma kuma annabi ya kara shi kuma duk wani mutum da ka sani mai kyan idanuwa ko kuma wata mata mai kyan ido za ka ga bakin ciki baki sosai farin fari sosai jan ciki ja sosai amma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan farin ciki fari ne tar bakin baki wulik jan kuma jajawur sannan a cikin bakin akwai jajaja a cikin farin ma akwai jajajaja akwai waɗansu jijiyoyi sirara masu jan jini a gefen idan manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance yana da tandun kwalli yana sa wa idansa kwalli sai sa uku a nan da daddare ya sa uku a nan da daddare in zai kwanta sai ya sa ya sa kwalli sawa uku a nan sawa uku a nan to amma fa kwarjinin idan manzan Allah ba na kwalli bane dan karka je ka nemi kwalli ka dinga sa kwalli kana zara ido mutane suna jin tsoron ka za ka wasu suke yau wuce ji sa kwalli ya raɗau a idan ya dinga mazurai ko wata budurwa ta sa kwalli ta dinga mazurai kwarjinin idan manzo Allah ba na kwalli ba ne a wata riwaya ta jabiru wai ya jabiru yake ta shigowa ne cikin abin a riwayar jabiru ya ce ashkalul ainaini ashkalul ainaini ma'anan ashkalu wai mai tsawon yankan ramin ido idan manzo Allah ba takaitacce bane kamar idan irin idan canisawa ba ta takurarre bane yankan yana da tsawo yankan ramin idan manzo Allah yana da tsawo kwayar tana da girma kamar kwai kwayar idan manzo Allah ba babba ce farin fari tar bakin baki wuluk ga wasu jijiyoyi sirara masu jan jini suna ƙara الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا برم دنيا سيدي برحم سيدي برحم سيدي برحم سيدي برحم قبل لك أي برم فوق